A halin yanzu fa musulman ƙasar China suna buƙatar addu'a ku domin kuwa ƙasar China na ruguza masallaci tana hana musulmai yin ibada kamar da rahoto yake yawo. Wannan ɗaya daga cikin masallacin da aka rufe kenan aka hana mutane yin sallah a ciki. Kamar yadda gani mutane sun taru a kofofin sun yi charko charko suna jira a buɗe amma gwamnati ta hana a yi sallah. Kamar da kowa ya sani addinin musulunci shine addinin da ya fi kowane addini saurin bunƙasa a duk duniya wato fastest growing religion. To a ƙasar China ma haka ne kamar yadda gani da has been increased wato addinin musulunci na ƙara yaduwa. kuma yanzu babban matakin da kasar China suka dauka shine suna so su rage addinin musulunci da kuma bin addini kamar da they want to curb the practice of religion in China Kasar China ce kusan asalinta ATS country ne wato kasar mutanen da ba su da Ubangiji ba ko kuma Allah. Amma shigowa addinin musulunci yana bunƙasa kuma a halin yanzu akwai kimanin musulmai sama da miliyan ashirin a kasar. Kuma duk wanda yake bin news ya san da kasar China ta dinga bin waɗannan musulman na uku yau ban iya faɗan sunan ba ta dinga kakkashe su. Kuma babban abin da yasa ake kakkashe su ake ci musu mutunci kamar to da dan kwala akan su da rufe kayukan su saboda musulmai ne. Duk inda mutum yake a duniya kamata ya a bashi dama ya addinin da ya ga dama. Don haka idan kun yi sallah da Allah kada ku manta da musulman China. Allah samu dace.